الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديراً Allah wanda shi kaɗai ne yake mulkin sammai da mulkin ƙasai, kuma bai riƙe wani ɗa ba, kuma baya da wani abokin tarayya a cikin mulkinsa. Ya halicci komai da komai, kuma ya ƙaddara halittarsa a kan yadda iliminsa da hikimarsa suka hukunta saboda komai da yadda ya dace da shi.